ni jiya na yi wata magana ban sani ba karatun dare ne ko a na rana ne da maganar taimako ya karan ji a ina na yi ta ne da yamma ne ba na dare ba ne na yamma ne me na faɗa ne kan ne me na ce na ce me ne na ce ba ma bukatan taimakon manzon Allah Allah muke bukatan taimakon sa haka ne a lokacin da na faɗa me na ce na ce waɗannan mujur. ƙa'ida duk wanda yake matsoraci bai da ilimi ko bai da gaskiya ya tsani a duniya ka ce a zo a yi gaba da gaba amma duk wanda ke da hujja shi kuma baya sha'awar aika magana daga nesa ya yi ta surutu baya yi sai dai me sai ce in kana da hujja zo gaban mu ka yi shi sa za ka ga in muna karatu karatu muka sa a gaba ba ma taɓa damuwan da wanda zai haushi ko haushin kare ko haushin jaki bai taba damun mu ba karatun muke amma in mutum ya isa yana da haushi to sai zo mu ya buɗe ya magana in ya isa ko mai kafada da ko a ƙur'ani ne ko a hadisi ne ba ma tunƙaho da ilimi mu almajirai ne ko ba mu taba abinci mu malamai ba ne amma duk ka gaskiya kuma ka san mu ba jahilai ba ne wannan kuma kai ka san haka ba dama ka ga almajiri iri na ka ce mar jahili ka san ba ai kama da haka ba amma dai ba mu zama malamai ba almajirai ne akan haka muka tsaya shi yasa ba karatarwa muke sai ga muna karatun ayi a tashi haka muka fahimta surutu bai da amfani amma duk abin da kake ga an fada ko ba daidai ba ko aka maka wani abu ba daidai ba to majalisin da muke karatu an gayyace ka zo ka same mu a wurin ai kofa a buɗe take kowane ne ka zo ka same mu a wurin ba ma tunƙaho da ilimi amma muna tunƙaho da mun gode wa Allah da ya fahimtar da mu gaskiya shine abin da muke ji da shi